a wannan wata goma da aka yi akwai malamai da gwamnatin da ta wuce ta ɗauka wajen su 430 wanda sun yi wata bakwai suna aiki ba wanda ya biya su a hakkinsu amma sabila da sanin darajar malanta a bangaren ilimi kaga gwamnatin jihar bauchi karkashin shi gwamnan muhammad abdullahi abubakar ta biya kuɗi wanda biya su kuɗin su wata bakwai kuma ya kusan kai miliyan ɗari bayan haka gwamnatin nan da ta zo ta samu akwai bashi sama da naira miliyan 200 da wani abu akan maganan maganan ciyarwa a yanzu maganan da ake duk makarantun da suke jihar bauchi musamman na kwana kowane wata 'yan kwangilan nan ana rage musu bashi da bai gaza naira miliyan 82 ba domin a ga cewa an warware matsalolin ilimi so kaga irin waɗannan abubuwa matakai da shi gwamnati ta ɗauka da kuma irin hankali take barwa ilimi to tabbas idan dai aka ci gaba da tafiya in allah ya so in allah ya yarda ilimi zai inganta a jihar bauchi kuma jam'iyyar apc ma a sama ƙarƙashin janar muhammadu buhari tabbas kasafin kuɗi ya bai da hankali ne akan ɓangaren ilimi batun shine an ware makudan kuɗi mm. kuma maimakon kuɗin nan a ce an yi amfani da su mm. sai ga ba a yi amfani da su wajen inganta ilimin ba maganan kenan za ga an jima ana ta wawware kuɗi amma idan ka zo ka duba yanayin makarantun ba abin abin da zai tabbatar da ce maka an yi amfani da kuɗin ba shine ake magana. matsalan shine abin da jam'iyyar APC take faɗa kenan a tun daga sama har ƙasa cewa cin hanci da rashawa in ba a kau da shi ba tabbas zai kashe najeriya wannan shine matsayin janar buhari kuma shine yekun da yake wa gwamnonin apc musamman da suke mulki a najeriya kuma kaga gwamnatin apc ta tayar ta tashi haikan wajen fada da cin hanci da rashawa tabbas in aka yi yaƙi da cin hanci da rashawa dukkan wa'annan nuku-nuku da ke ɓangaren ilimi a yana nuna maka yadda al'umma suka lalace ne da kuma al'amura suka lalace amma alhamdulillah kaga ko a jihar bauchi yanzu ana nan ana ta bincike a kan takardu da kuma yadda aka aka ɗauki malamai da waɗanda ba su da alaƙa da harkar nan na ilimi kamar yadda shi wanda malami ya faɗa akwai wanda ba su da ilimi abinda ake kira pedagogy of education ba su da alaƙa na sani akan harkar ilimi kuma ana nan ana koyar da su kuma ana nan ana cire su kuma in tafiya ya tafiya dole a samu yadda za a yi goge ni in goge ka da makarantar gwamnati da kuma makarantu masu zaman kansu because idan gwamnati ta inganta ilimi kuma ta zuba ido a kan ilimi da kansu makarantu masu zaman kansu da su mutu domin ba da su iya goge ni in goge ka kamar yadda ake samu a malaysia kamar yadda ake samu a nan egypt kamar yadda ake samu a nan na ga malam aminu sidi shi mai fafutukan kare wato bangaren ilimi to gare ka ah, assalamu alaikum a gaskiya wato idan kai maganan kare ilimi ba ma za ka haɗa kudu da arewa ba saboda sun bar mu nesa ba baya ba abin takaici kuma sun ga waɗannan harka na boko haram da lalata lamura a arewa wadda suke son western education din ma suna tsoron shiganta sai ya daɗa mai da mu baya na uku kuma sai zama tattalin arziki ta mu da taɓarɓarewa sai zama na kamar inda malam ya fara magana cewa karatun babu ingantaccensa saboda mai saboda waɗanda suka kware din ba su cika shiga cikinta ba kuma aka zo maimakon mu tsara namu ta arewa da nan bauchi pivotal da teachers college nan sai suka rushe mana su wannan ma ya kawo cikas ba don komai ba tsarin 'yan kudu sun yi nisa a irin waɗannan abubuwa masu nce sun yi nisa masu digiri sun yi nisa sun kware a kuma fannin wannan koyarwa nan ba a gama ba waɗanda suke ciki ma ba su gama farfadowa da wannan bitan da aka musu ba sai aka ce a a soke shi gaba daya wannan 5 volt da ainihin eh, eh, teaching na wannan o level na teachers college sai aka ci duka an rushe su sai dai kawai mutum ya nc e kai tsaye mutumin da ya sakandare bai da background din methodology na ainihin teaching method din bai ma nc e ba ko dan digiri ne dole ya samu wannan ideology din wannan method din to ba su da shi sai zama na kuma siyasa ya shigo abin takaicin shine zaka samu 'ya'yan 'yan uwa mata da maza za ka zo ka samu a cikin birni kowa ke son zama za ka ga makaranta guda mata sun kai kusan talatin idan ka zo ka samu taburma kawai suke shimfiɗa idan ka zo verification waɗannan a tantance waye cikakkun malaman ma babu su daidai wata ta zo da gyaɗanta wata ta zo da tunkuzanta wata ta zo da kuli-kuli allah allah take a buga ƙararrawa ta karɓi kobo koban yara amma ba ta shiga ta yi ba in mata da wannan kuma lesson plan da samu babu shi ka ce mata ka tsiye mace ko namiji sabon ma'aikacin malami a wurin ka ce nuna maka lesson plan din na sati babu shi to amma ko din nan kun taɓa jawo hankalin gwamnati akan waɗannan abubuwa da kuka lura da shi eh wancan karni mun jawo kuma a gaskiya sun yi kokari a lokacin da muka yi complain muka rubuta a rubuce suka ɗauka ƙarya ne da suka fito musamman su beb zaga makaranti sai suka ga magana mu gaskiya ne za ka zo ka samu firamare ne guda ɗaya ya ce maka malamai hamsin a wurin amma an ka je ƙauyuka kusa kusa da boci wallahi za ka samu babu kowa sai aka yi fatali da su aka yi transfer aka jajjefa su wuraren da ba su taɓa tsammanin za su je ba domin su inganta wannan abubuwa ɗin to amma me zai faru farko aka fara monitoring ana ɗan lalleka waɗannan wuraren suna zuwa in suna zuwa akai akai akai suke zuwa adadin malaman da aka tura suna zuwa kafin ka ce kobo sai ka samu cewa kowanne saboda siyasa wane ya kama kafan wane wane ya dawo cikin gari to idan na dawo gare ka kai marubuci shin a gandi cewa har kana da wasu sani akan yadda yanayin abubuwa su kyanin jaboci shin wannan rubutu naka ya takaita ne kawai a cikin garin bauchi ko dai ka dan zagaya wasu wurare mai yiwuwa ma kana da wasu kididdiga na yadda an wayannan makarantu suke na'am alhamdulillah wato ba cikin ƙwaryar bauchi kawai na zaga ba amma a rubutu na ba da misali ne kawai da ƙwaryar bauchi cewa nake idan ƙwaryan bauchi fadar gwamnatin jiha inda duk bako da ya shigo daga wajen gari nan zai fara zuwa sai aka samu a fadar gwamnatin ga yadda al'amura suke to idan ka je kawai mai za ka gani alhaji abdulwahab ina tabbatar maka a bauchi local government akwai ƙauyuka da yawa wanda ba zan iya kirga masu a nan ba in fact ɗaliban ma a waje suke karatu a ƙarƙashin bishiya kuma da yardan ubangiji rubutu na gaba da zan wallafa zai tabbatar da haka bayanin da jami'i da ke wakiltar gwamnati ke cewa shine wai har ma sun fara biyan waɗanda gwamnatin baya ta ɗauke su watanni takwas da suka wuce to ban san yaushe suka fara biya ba iya sani na har yanzu ba a biya su ba suna nan a ƙasa sannan wato babban ishin shine mun yadda babu kuɗi a yanzu mun yadda gwamnati ta zo a wani yanayi na wahala kuɗin mai fetur ya faɗi kuma mun yadda talakawan najeriya sun yi amanna cewa abinda janar buhari yake a sama na kyautata al'amura ba ma bangaren ilimi ba kawai mun yadda da shi amma abin tambayar na shine idan ka dawo a jihar bauchi me ake yi a ƙasa malamin nan ya gaya mana wani takamaimai akwai wani articulated policy da gwamnatin jihar Bauchi cewa ga al'amuran nan babu ba zai faɗa ba ko kwamishinan ilimi ne ya zo nan ba zai faɗa ba saboda babu ina tabbata babu ka gane ba wai ban abubuwa ne da is obvious kowa ya san da su ana bibiya so abinda nake cewa shine na yadda za mu ma gwamnati uzuri tunda yanzu ta shigo is too early to judge na yadda da haka amma abinda ke damun mu shine abubuwa da ke a ƙasa yanzu an ce juma'a da za ta yi kyau eh, tun daga laraba ake ganta abubuwa da suke ƙasa sofa ba su nuna cewa za mu ga abu mai kyau ba to me za ka ce kai to na faɗa maka na farko a kasafin kuɗi da yanzu aka sa hannu ran juma'a ilimin shine aka bashi kaso mafi tsoka eh. a zuwan wannan gwamnati na apc ƙarƙashin shi gwamna muhammad abdullahi abubakar shekara 23 wannan kwalejin abubakar tafawa balewa ta yi wannan state polytechnic abubakar ta tare a polytechnic tana neman ta samu sahalewa na ma'aikatan da take da ta fara yin hnd da degree sai a wannan gwamnati aka samu yanzu magana nake maka akwai kwasa-kwasai sama da guda goma sha uku wanda za a fara hnd akwai kwasa-kwasai wanda sun kai guda biyar wanda za a fara degree. wanda ina faɗa maka ai shine ai sai ka samu ƙwararren malami eh. malami shine makaranta ka gane ko so duk gatan da za ka yi wa ilimi in ba ka inganta malami ba tamkar kana tafiya ne kana tsira to ma an ce wasu malaman ma har yanzu da kace an sun a wannan shi bai sani ba aini ina faɗa maka abin da nake da shi a rubuce wanda muke cikin gwamnati an biya su sama da naira miliyan eh, naira miliyan naira 93 an riga an biya wa malamai wanda aka ɗauke su malam mai kai shin ka tabbatar min da cewa an biya malaman nan kuwa eh to akwai wanda suka samu amma akwai wanda har yanzu ba su samu ba lallai gwamnati sun fara gwada cewa lallai za su yi mu dai fatan da muke yi kamar yadda mai sharhin ne ya faɗa ya kamata a zo da ingantaccen policy a zo a yi ta ba wai a yi ta takarda irin ta da ba kuma mun yadda lallai 20% na budget din jihar Bauchi wa ilimi ne to mu ganta a ƙasa yawwa